الحمد لله الحمد لله الغني الحميد المغني الرزاق ذي الفضل العظيم اللطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء من عباده يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره من كل ذنب وخطيئة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم ونفسي أيها المسلمون بتقوى الله فإن الله تبارك وتعالى وعد على تقواه خيرا, كبير خيرا عظيما قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وقال جل في علاه ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وقال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا عباد الله تعوذوا بالله العظيم من الفقر واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يتعوذ بالله من الفقر فروى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي بكرة مفيع بن الحارث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر صححه ابن خزيمة إن النبي صلى الله عليه وسلم قد سوى في الاستعاذة بين الكفر والفقر وهذا يدل على شر الفقر وشدته وأهمية الفرار منه وضرورة طلب العلاج من مشكلته إن الفقر يسبب مشاكل جسيمة على الأفراد والمجتمعات فإن فإنه يسبب الأمراض وارتفاع معدل الوفيات وخاصة في الأطفال والنساء الحوامل ويمنع من تحصيل العلم ويزيد من انتشار البطالة التي ينتج عنها تهيئة تهيئة الأجواء للعنف والتطرف والإرهاب وزعزعة الأمن وإننا في دولتنا هذه نعاني من شدة الفقر وانتشاره حتى إن الإحصائيات الأممية الحديثة تجعل نيجيريا الدولة التي يوجد فيها أكبر عدد من الذين يعانون من شدة الفقر والمتضررين من الفقر وعدد هؤلاء يفوق عدد الفقراء في الصين بالرغم من كثرة عدد سكانها وفي الهند بالرغم من كثرة عدد سكانها أيضا وأكثر هؤلاء الفقراء يعيشون في شمال نيجيريا حيث يوجد غالبية المسلمين وهذه العقيدة وهذه حقيقة ويجب علينا أفرادا وجماعات وحكومات أن نتصدى لها ونسعى لإيجاد الحلول لها ونتخذ الخطوات اللازمة والتدابير الصارمة لاستخراج أمتنا من ضيق الفقر وشدته اعلموا أيها المسلمون أن الإسلام لا يرضى بالفقر ومن أجل ذلك سن النبي صلى الله عليه وسلم التعوذ بالله منه وعلمنا أن نسأل, الرزق أن نسأل الله رزقا طيبا فقد روى الإمام أحمد من حديث أم سلمة والطبراني من حديث أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وحث الإسلام على العمل وعلى السعي لكسب الرزق قال جل وعلا اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقال أيضا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور وقال جل وعلا فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وهذا من الأخذ بالأسباب فالله قادر على أن يرزق بني آدم من غير كسب منهم ولا سعر لكن حكمته تأبى ذلك ومن أجل ذلك أمر بالسعي والكسب وهذه سنة الله تعالى في خلقه التي لا تتغير ولا تتبدل قال جل وعلا عن نبيه داود عليه السلام وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلمناه صنعة لبوس لتحسنكم من بعثكم وحث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته على الكسب والأكل من أمل اليد كما حث على التجارة وكل بيء مبرور ونهى عن المسألة والاتخاذ فعن مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من أمل يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده رواه البخاري وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيء مبرور وامتدح رسول الله صلى الله عليه وسلم المال الحلال فقال نعم المال الصالح للرجل الصالح وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة والاتكال قال صلى الله عليه وسلم لا تزال المسألة بأهدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة له رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يفتح الإنسان على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر يأخذ الرجل حبله فيعمد إلى الجبل فيحتطب فيحتطب على ظهره فيأكل به خير له من أن يسأل الناس معطى أو ممنوعا رواه أحمد فتعلموا الحرف عباد الله والصناعات حتى تكسبوا الرزق الحلال وتخرجوا أنفسكم من ضيق الفقر والعدم وحتى يتهيأ لكم أن تقوموا بواجب الإنفاق على الأهل والأولاد ولا تتكلوا على الحصول على الشهادات الدراسية فحسب فإن فرص الوظيفة قد قلت وضاعت والسبيل مع قلة مع قلة فرص الوظيفة هو الاكتساب عن طريق الحرف والصناعات ومما يجدر الوصاية به حث النساء في البيوت على تعلم الحرف وعلى العمل ولو من داخل بيوتهن حتى يخففوا عن أزواجهن ثقل المؤونة ويعينهم على تحمل أعباء العيال وخاصة تلك الأعباء التي تعين على حسن تربية الأولاد وتثقيفهم بالعلم النافع القوي وكذلك عباد الله تمسكوا بما فتح الله بما فتح الله ورسوله في شريعته من انواع من السبل التي بطريقها يكثر تداول الاموال فان من مقاصد الشريعه ان لا يكون المال دولة بين الأغنياء منكم وذلك من إحياء الموات والصيد والصيد وتربية والصيد سواء في البر أو البحر وكذلك أنواع وكذلك أنواع العقود التي شرعها الله تعالى ورسوله لتداول الرزق من قراض ومشاركة ومساقات وغيرها من أنواع الكسب الحلال وإن الله تعالى قد شرع هذه الأمور من أجل أن نأخذ بالأسباب فالواجب علينا أن نأخذ بالأسباب وأن نتوكل على الله فمن لم يأخذ بالأسباب وقال هو هو متوكل على الله فقد ترك الحكمة وترك الشرع وترك الشرع قال عمر بن الخطاب لا يقعدن احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني فقد علمتم ان السباء لا تمطر ذهبا ولا فضه وان للحكومات دورا كبيرا في علاج مشكله الفقر وذلك بتهيئه البيئه المتطلبه للاستثمار وتحريك اقتصاد البلد عن طريق توفير ما لا يستطيع الأفراد والجماعات من توفيره كالطاقة الكهربائية وتسنين القوائم قوانين التي تعزز الاستثمار وتجلب رأس المال وكذلك توفير حالة الأمن والاستقرار فإن الجمهور غير قادرين على توفير ذلك ولا بد منها من تنمية الاقتصاد ولا بد من هذه الأمور من تنمية الاقتصاد والقضاء على شدة الفقر نسأل الله تعالى أن يفتح علينا أبواب فضله وأن يرزقنا رزق أن يرزقنا رزقا حلالا وأن يكشف عنا حالة الفقر والعدو وأن يقضي عنه وأن يعيذنا من الكفر والفقر ومن عذاب القبر أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم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 فأوصيكم ونفسي عباد الله بالتقوى فقد أمرنا الله تعالى بذلك في محكم تنزيله bayan Allah ‘yan uwa musulmi ne muku wasiya kuma ne makaina wasiya da jin tsoron Allah jalla wa'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alkawarin alkhairi mai yawa ga wanda duk ya ji tsoronsa Allah ya ce wanda ya ji tsoron Allah Allah zai sanya masa mafita kuma ya azurta shi daga inda baya tsammani wanda duk ya ji tsoron Allah Allah zai sa masa sauki daga kowace wahala wanda zai ya ji tsoron Allah Allah zai kankare masa zunubansa kuma ya girmama lada a garin shi sannan na yi mana nasiha na jawo hankalinmu da mi riko da koyarwa annabi sallallahu alaihi wasallam na neman tsarin Allah daga talauci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi yana neman tsarin Allah daga talauci kamar yadda abubakar ta yarwaito hadisi da ibn huzaima ya inganta shi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kowace sallar farilla yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal faqr wa adhab qabr Allah ina neman ka daga kafirci da talauci da kuma azabar kabari wannan ya nuna mana wato girman mushkilar da ke cikin talauci kuma hakika yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya daidaita ta da kafirci wajen neman tsarin Allah daga gare su ya nuna mana girman hadarin da ke cikinsa domin talauci shi shine yake sanya wato cututtuka da yawan mace-mace da rashin samun kwanciyar hankali da kuma samun rashin nutsuwa hatta wajen bautar Allah shi ya sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kwadaitar da mu kan mu tsaya ruko riko da ai wato mu tsaya da haƙƙin Allah ya ambaci abubuwa guda biyar abubuwa guda bakwai waɗanda idan mutum bai yi amfani da lokacin idan mutum ya bari ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa suka zo to lokacin aiki ya kuce masa daga cikin abubuwan akwai alfakarul mujhid talauci wanda yake mai tsananin da zai shagaltar da mutum ga gabarin dukkan wani abu in banda jin raɗaɗin talauci to wannan ya nuna idan talauci ya yi tsanani mutum wato wannan zai hana shi hatta bautar Allah jalla wa'ala Allah ya kyashe mu to don haka talauci yake daga cikin abubuwan da ya wajaba mu tashi tsaye don mu yaƙi da shi a matsayinmu na ɗaiɗaikunmu da kuma a matsayin a ƙungiyance da kuma a hukumance wannan wajibi ne musamman halin da muke ciki a wannan ƙasa tamu ta nigeria wadda yanzu abinda masana na majalisar ɗinkin duniya suka bayyana na ƙididdiga adadin talakawa a nigeria waɗanda suke ba su da komai adadin su har fa adadin talakawan da ke kasar china da da kuma kasar india tare da yawansu mutanen china sun fi biliyan daya mutanen india sun doso biliyan daya amma duk da haka adadin talakawa da ke cikin kasarsu bai kai adadin talakawa da ke cikin talauci a nigeria yanzu a duk duniya babu kasar da ake da mutane da suke cikin tsananin talauci irin kasar nigeria to wannan mushkila ce da ya waje ba mu tashi mu fuskance ta addinin musulunci addini ne wanda ya zo ya tabbatar da kan cewar abinda Allah maɗaukakin sarki ya yalwata shi a cikin duniya ya zamanto kowa ya amfana da shi dukiya Allah maɗaukakin sarki ya ce daga cikin manufar shari'a ba so ake ta zamanto tana yawo tsakanin wato mawadata ba Allah maɗaukakin sarki da ya yi maganar fai'u sai ya ce kai la kuna dulatan bainal ya iminku, domin kada dukiya ta zamanto mai kekewayawa ce kawai tsakanin mawadata daga cikin don haka Allah ya shar'anta hanyoyi da za a rinka samun mutane suna fita daga cikin talauci suna shiga cikin sauran mawadata domin in su ma sun zamanto mawadata su fito da waɗansu daga cikin talauci ya zuwa ga sauran mawadata shine makasudin musulunci ba makasudin musulunci ya zamanto waɗanda suka da shi sai dai su ta ƙaruwa a cikin samu ba waɗanda ba su da shi sai dai su ta ƙaruwa a cikin rashi ba to don haka wajibi ne mai riko da koyarwar da addinin musulunci ya zo da shi na hanyoyi da za mu tsaya mu tashi tsaye kan mu maganta talauci a tsakaninmu mu maganta mu kanmu mu maganta mu al'ummarmu wannan kwa ya haɗa mai ruko da sababi mai ruko da hikimar da Allah ya tsara wanda ta hanyar ta ne ake fita daga cinin talauci sannan kuma mu dogara ga Allah mu yawaita addu'a wajen dogaro ga Allah da yawaita addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya sunnata mana a kullun da safi bayan yayi sallah sallama daga sallar asuba ina roƙon Allah abubuwa guda uku ilimi mai amfani da arziki mai tsarki da kuma aiki wanda yake karbabbe a wajen Allah to wannan ya nuna mana hanyar da zamu magance talauci yayin da za mu sanya farkon ranar mu da dogaro ga da nema a wajen Allah jalla wa da neman arziki wanda yake mai yalwa wanda yake mai tsarki mai albarka kuma arzikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kayyade shi da cewa tayyiban wato kyakkyawa wato ma'ana ba arziki na haram ba to sannan hanyoyi kuma da shari'a ta sanya hanyoyi na hikima dole mu bi su shine mu tashi mu aiki domin Allah maɗaukacin sarki zai iya azurta mu ba tare da mun tashi mun yi wani ƙoƙari ba amma sunnarsa ta gudana cewar ya sanya ya sanya hanyoyi wanda ta hanyar wadda wannan hanyoyin ne Allah yake saukar da arziki sayyidina Umar radiyallahu anhu ya ce kada ɗayanku ya zauna ya ce shi ya dogara ga Allah ba zai tashi ya aiki ba domin ya san cewar sama ba ta ruwan zinare ba ta ruwan azurfa to duk wanda ya ce ba zai riko da hikima ba to wannan nau'i ne na zindikanci wato nau'i ne na fita daga cikin shari'a to saboda haka dole mu tashi mai aiki aikin nan kuwa abu ne wanda yake zami kowa gwargwadon irin basirar da Allah ya bashi da kuma ya shirya kansa domin ya samu wannan domin ya samu wannan aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu akan sana'a da mutum zai yi da hannunsa da aka tambaye shi wace hanya ce tafi kyau wajen neman arziki yace aikin da mutum yake yi da hannunsa domin annabin Allah Dawud ya kasance yana ci ne daga abin da hannunsa yayi Allah ya koya masa yin silke yana sana'a da wannan sana'ar yake cin abincinsa sannan kuma da kowane ciniki wanda yake kyakkyawa ya gaya mana waɗannan hanyoyi guda biyu wato hanyar cinikayya da hanyar aiki na sana'a na haka dole mu tashi mu nemi koyon sana'a ko musamman a yanzu yanda za ka ga yara sun gama karatu suna ta yawo da kwalin karatu shaidar kwalin shaidar karatu amma ba aiki saboda ba abinda aka koya musu sai dai su aiki su zauna a ofis abinda aka ɗauka shi ne hanyar samu kaɗai bayan kuma muna gani sauran ƙasashe waɗanda ba na musulmi ba su sun yi aiki da wato hikimar da suka gani allah ya sa a cikin halitta sun tabbatar cewar mutanensu ba za su zauna haka ba aiki ba duk wani ɗalibi mai karatu sai an koya masa sana'a sai an koya masa yadda zai sarrafa hannunsa da basirarsa wajen samu yadda idan bai samu aiki ba ba zai zauna ya zamanto nauyi akan mutane ba ko kuma ya zamanto rabansa sai dai ya rinka roƙo yana tambaya fatansa shine alaba ku samu wanda wannan shine yake kashe zuciya. domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya buɗe ƙofar roƙo da tambaya ta wato abin duniya to Allah maɗaukakin sarki zai buɗe masa ƙofar talauci to bayan wannan sai mu yi amfani da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam wajen aikin nan mu hana kanmu kasala daga cikin addu'o'in da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana kuma yake yi da safe shine neman tsarin Allah daga kasala neman tsarin Allah daga kasala domin yawa yawan abin da yake cutar mutum sa ga jin daɗi ya gwammace ya zauna ya ta bacci amma kuma yana tsammanin duk da haka wai wato samu zai zo masa yanzu ka duba ka gani a ƙasashenmu garuruwanmu na musulmi mu ne za ka gani da sassafe sai kai ta yawo babu kantin da za ka ga an buɗe kowa yana gida yana bacci saboda yana ganin hutu ya fi masa bayan gashi annabi sallallahu alaihi wasallam shine yace an sanya albarkar al'ummata a cikin jijjifinta wato a cikin fitarsu da sassafe amma ka je kasashe waɗanda suke ba na musulmi ba a wannan ƙasar tamu ta Najeriya za ka samu kafin ma sallar asuba mutane sun fito suna kere-kere suna kai komo suna neman arziki to mu ba a ce kafin sallar asuba mu tozarta sallah mu je muna yin abin da yake muna neman duniya kawai ba mi sallar sannan mu fita neman arziki domin haka Allah ya ce mana dangane da ranar juma'a ya yace fa idza qudiyatis sala fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah wadhkurullaha katiran la'allakum tuflihu idan aka idar da sallah to ku bazu a cikin kasa ku nemi daga cikin arzikin Allah ku nemi daga cikin falalar Allah ku ambaci Allah ambato mai yawa to don haka waɗannan duk sabubba ne wanda addininmu ya koyar da mu Allah maɗaukakin sarki ya ce ya sanya ƙasa ta zamanto horarra a gare mu wato za mu iya sarrafa abin da ke cikin duniyan nan ya hore ta gare mu mu sarrafa ta mu tafi a cikin dukkan sassanta mu ci daga arzikinsa sannan kuma gare shi za mu koma to waɗanda suka yi riko da wannan suka tashi suka bazo a bayan ƙasa suna kai komo suna ci daga arzikin Allah daga cikin yadda Allah ya hore ta gare mu suka yi amfani da basirar su wurin ganin horewar to sai ga Allah maɗaukakin sarki ya fifita su a kanmu wajen abin duniya wajen ƙarfi a duniya kuma muna gani shi abin duniyan nan dukiya da 'ya'ya su ne ƙarfin al'umma wanda Allah maɗaukakin sarki yake yi ma ba'i a harshen annabawansa yake yi ma bayinsa ko yake kwadaitar da bayinsa kansu zo ya zuwa gare shi kamar yadda Allah ya ce dan annabi Nuhu ya faɗa fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara as samaa alaykum midrara wa yazidukum bi amwalin wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara duk wannan ya kwadaitar da su da yin istighfari domin me domin Allah maɗaukakin sarki ya zamanto ya saukan musu da ruwa ya ƙara musu da dukiya ya ƙara musu da 'ya'ya saboda haka dole mu tashi mu yi bakin ƙoƙarinmu wajen maganta ma kanmu talauci abin kuma yanzu saboda Allah ya sanya mu ya sanya mu ya sanya fa in muka kula wannan talaucin da ke cikin Najeriya da ya yawa yawa yawansa a kasashen musulmi yawa a ƙasashen musulmi jiha kamar lagos ana maganar cewar a cikin mutanen lagos kashi tara cikin ɗari su ne suke zaune a cikin tsananin talauci amma a jiha kamar kano kashi saba'in da biyu cikin ɗari su ne a cikin tsananin talauci to wannan bambancin hakika ne ba kuma karya ba ne kuma dole mu rinka la'akari da shi dole mu rinka duba shi kuma wannan alamar muna gani za ka ga mutane suna kai komo suna da aiki a can amma mu kuma a kasashenmu sai kai ta ganin mutane a ƙarƙashin bishiya sai dai a yi ta hira in an samu a share ke in ba ba a samu ba a zauna ana ta gulma ana ganin mai wucewa ana ganin mai dawowa ba abin da ake haka mutum zai fita ya je ya dawo bai tsina na kansa komai ba Ga shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum ya ɗauki igiya ya tafi ya je ya saro itace ya zo ya sayar da shi ya tsare kansa daga tambaya sannan ya ɗauki nauyin waɗanda Allah ya ɗaura masa ɗaukan nauyinsu. shi ya fi masa alheri bisa ya je yana roƙon mutane ko a bashi ko a hana shi to sannan akwai abu wanda yake hukuma ita ce za ta yi domin maganta harin talauci domin wajibinta ne akwai abin da yake shi shugaba shi aka sanya ma wannan domin da allah ma ya yi magana fai'u da kuma ya yi magana cewa dukiya karta zamanto tana kewayawa a tsakanin wato mawadata wanda aka fuskanta da wannan umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na shugaban al'umma wanda yake nuna wajibin al'umma ta tashi domin wajibin hukuma ne ta tashi domin ta ga ta ɗauki matakai na maganta talauci to hakika hukuma ta yi abubuwa musamman a wannan yanayin da muke ciki musamman wajen harkar noma noman shinkafa ya zamanto ɗaya daga cikin abin da hukumar nan ta yi da har yake ƙoƙarin bama mutanen ƙasar nan wadata daga shigo da shinkafa daga waje wajen noman wajen sayan iri wajen samun hayar wajen samun gonar sannan wajen yin girbi idan an yi girbin waɗanda ma za su zamanto diloli ne da za su rinka soyo shinkafar suna sayar ma kamfanuka masana'antu da suke sarrafa shinkafar da su da masana'antun duk gwamnati ta fitar da tallafi iri wanda ake basu to sannan kuma masu ƙananan ƙarfi ma an fito da tallafi wanda ake bayarwa waɗansu na kayan sana'a waɗansu na dukiya to abin takaicin dai shi ne wannan na dukiyar da ake bayarwa an rataya shi da tsarin kuɗin riba saboda haka mutane suke ta tambaya yaya za su yi da wannan ga shi tsananin talauci ga shi dukiya ce ta al'umma ga shi waɗanda suke ba musulmi ba su sai karɓa suke suna gina kansu suna gina ci gaban ƙasarsu suna gina tattalin arzikinsu mu kuma sai daɗa ƙara zurfi muke cikin talauci domin su ne idan sun samu yanzu hatta masana'antun shinkafar inda ma ba sa noman shinkafar sun karɓi kuɗi sun kafa masana'antun sun zo sai dai mu je mu leburanci mu ba za mu iya ɗauka ba to wannan rashin adalci ba za a tilasta musulmi a ce sai ya fita daga tsarin Allah wajen karɓar bashi da ruwa ba kamar yadda ko kuma ba za a haramta masa a hana masa abinda da yake haƙƙinsa ne a matsayinsa na ɗan ƙasa a dukiyar da Allah maɗaukakin sarki ya shimfiɗa ta a wannan ƙasa muna gani muna da labari waɗanda suke ba musulmi ba ba su yadda da wannan rashin adalcin ba kamar gwamnan babban bankin ingila a shekara wajen kusan 28 da ta wuce da ya san cewar musulmi ba sa karɓan bashi da ruwa domin samun gida sai da ya fitan musu da tsari yadda yake za a sai musu gida ba tare da sun karɓi riba ba kafiri kenan yayi ma musulmi haka to ballantana kuma kasar da muke musulmi su suka fi yawa saboda haka abin da ya rage ma hukuma yanzu shine a tabbatar an fitar da tsari da mutane za su rinka karbar irin wannan tallafi da irin wannan taimako wanda aka yi shi da sunan bashi ta hanya wanda yake ba za a biya riba ba kuma akwai hanyoyin an yi kuma babban bankin najeriya ya fara to ya kamata a mai da abin a wato a yawaita abin ba kawai ga bankin ba ba kawai ga babban banki ba a a bankin masana'antu da bankin ba da tallafi ga masu fitar da kayan abinci da bankin samun mallakawa mutane gidaje da bankin taimaka ma harkar noma dukkaninsu ya zamanto suna da tsari wanda bankunan ta hanyar bankunan musulunci wanda ba sa mu'amala da riba za a rinka bayar da irin wannan tallafi domin ya zamanto an taimaka wajen fitar da mutane daga talauci wannan abin hukuma ce kawai za ta iya yi to sannan akwai abin da shi ma hukuma lallai ta mai da hankali ta yi shine samar da abin da yake mutane ba za su iya samar da shi ba shine kamar lantarki wanda shi zai taimaka wa mutane su zamanto sun kafa masana'antu masu ƙaramin ƙarfi waɗanda suke maimakon dijarin nasu ya tafi a wajen sayan janareta da sayan diesel ko sayan fetur sai ya zamanto sun yi amfani da shi wajen bunƙasa kasuwancinsu idan ya zamanto wuta ta zama to saman ba sannan kuma da kwanciyar hankali da zaman lafiya domin muna gani yadda zaman lafiya ya sanya noma a waɗansu sassan najeriya ya gagara 'yan ta'adda su je su samu manoma su yanyanke musu hannu su hana su noma su sa hannun a cikin aljihu su ce ma ga wanda zai zo ya noma ko kuma in an za a je a yi girbi da zamanto sun hana su zuwa gonar tasu su yi girbi suna gani amfanin nasu da suka yi wata da watanni suna noma shi ya gagara gare shi ya gagara gare su daga ƙarshe ma sai su zo su sanya wuta su kona abin da baki wannan barna kai ka ce wato har sun fi babi kun san babi wanda yake barna fara wadda take zuwa ta cinye arziki to waɗannan har fi fara barna Allah ya mana maganin su to ba wanda zai iya yin wannan ya ɗauki mataki a kansu sai hukuma mutane ba za su iya kare kansu ba dole sai hukuma to lallai hukuma ta ɗauki matakai domin a maganta wannan mutane a fita daga cikin tsananin talauci domin wannan makasudin shari'a ne domin kamar yadda ake cewa duk da yake ba hadisi ba ne amma magana ce ta hikima wato talauci ya kusa ya zamanto kafirci domin gashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su tare wajen neman tsarin Allah daga gare shi Allah ya yi mana talauci a cikin al'umma Allah ya umarce mu da yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم فرج همومنا وهموم المسلمين اللهم نفس كرباتنا اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين اللهم اقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وعاف مبتلانا وارحمنا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر ونعوذ بك من عذاب القبر اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك اللهم اقصد علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك فضلك ورزقك وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Thank you.